أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة wannan yammaci na ranar 24 ga watan ramadan na wannan shekara ta hijira ta 1441 wadda ta yi daidai da ranar 17 ga watan biyar shekara ta 2020 shekara ta 2020 za mu yi majalisi na 24 insha Allah na majalisin tafsirin alkur'ani da muke yi a wannan masallaci na alfurkan a wannan garin namu na Kano Allah ya kara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi yau za mu tashi aya ta za mu sake koma mu sake karanta innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum aya ta goma sha ɗaya daga nan za mu tashi saboda jiya mun tashi a cikin tsakiyar karatun amma kafin nan ga tambayoyi da aka rubuto ala kara malam lafiya da imani tare da ararama amin malam mutum ne mahaifiyarsa suke fada da kanwarta har ta kai ta hana ni yin zumunci da ita kanwarta ta to yanzu mahaifiyar tawa ta rasu shin malam zan iya ci gaba da zumunci da wannan kanwar tata ko kuma bai halatta ba eh to ai aslan ba a da'a a cikin sabon Allah mahaifiyarsa ba za ta hana ka kai zumunci da kanwarta ba domin shi zumunci wajibi ne a abin nan waɗanda suke umarni yin wannan wato wanda zai yi umarni da a yanke abin da Allah ya ce a sadar da shi to wannan ya ɗauki hanyar barna ba za a bi shi ba inna mata'atu fil ma'ruf haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace da'a a cikin aiki ne wanda yake karbabbe a wajen shari'a saboda haka ka tuba ga Allah akan yanke zumuncin da kai da ita kanwar mahaifiyarka kuma wajibi ne ka koma ka ci gaba da zumunci tare da ita ita kanta mahaifiyar ba zai faranta mata ba akan cewar ka yi mata da'a a cikin abin da ba yardar Allah ba to sannan wannan ya ce malam shin daga mutum ya samu kuɗi sun kai nisabi zai fitar musu da zakka ko kuma sai sun shekara sannan wani yanayin mutane ya kamata a bawa zakka kuma shin menene falalar fitar da zakka a kuɗi a nisabi wato shine a dalilin fitar da zakka samun nisabi to amma aka samu nisabin kuma sai ya cika sharaɗi sharaɗin shine ya zamanto ya shekara a hannun mutum bai ta waya ba idan kafin shekara ta kewayo sun rushe ka yi ma kuɗin gibi to ya nuna kan cewa kai har yanzu mabukaci ne ka har yanzu kai mabukaci ne tunda nisabi ma ya kasa zama a ka to babu zakka a kan ka sai dai saboda a sauki malamai sukan ce daga zarar mutum kuɗinsa sun kai nisabi to sai ya sanya ranar da zai rinka fitar da zakka domin waɗansu kuɗaɗen za su zo masa bayan waɗannan sun ragu a to idan zai rinka bin kowanne yana fitan masa da zakkarsa a lokacin a lokacin haulinsa lokacin shikarsa ta shekara akwai mashakka na ka sai ya sa rana wanda yake idan wannan rana ta sai ya duba total din kudinsa a wannan rana da sharaɗin da ya kan cewa kudin a cikin shekara gabaki ɗaya sun ƙetare sabi sai ya fita musu da zakka to sannan wanda ake bawa zakka Allah madaukakin sarki ya faɗe su jinsin mutane takwas ne a jinsin mutane hudu mallaka musu aiki jinsin mutane hudu kuma sababi ne da ake aiwatar da zakkar ta hanyarsa wanda yake ake mallaka musu kudin haƙƙin su ne a basu a da da fakiri da miskini fakiri shine wanda yake talaka fituk hmm. miskini ko yana da shi amma bai ishe shi ba yana da shi bai ishe shi ba sannan waɗanda suke aiki wajen tattara zakkar ko rabata sannan waɗanda suke sababbin musulunci ko waɗanda ba musulmi ba da ake so a taimaka musu saboda sun shiga cikin wani tsanani wanda ake ƙaunar cewa wannan taimaka musu zai sa su ga wato a rahamar addinin musulunci har su musulunta ko kuma suna da rauni a cikin addinin su wannan ya kara tabbatar da su kan cewa musulunci akwai yan uwantaka da taimake taimakekeniya to sannan kuma waɗanda suke su kuma a guda hudu kuma wanda Allah ya ambaci fi a kansu su ne sababi wato dalilin shine na farko biyan bashi a shi biyan bashi ba sai ka mallaka wanda ake biyan wa bashi ba za ka zuwa ka je ka biya masa da yantar da wanda yake cikin bauta da kuma a wanda guzurinsa ya yanke a hanya domin a taimaka masa wato haga shi ma wannan sababi ne ka ware zakka domin biyan bukatar waɗanda suke guzurinsu ya yanke wajen tafiya sannan kuma a fi sabilillahi domin taimakon addinin Allah da wajen malik ana tsayar da shi akan duk abin da ya danganci jihadi da kula da shi da kula da iyalan masu tafiya jihadi a mazhabar shafi'iya su ne suka a suka mai da shi duk wani abu da yake da alaka da taimakon addini kamar gina masallatai gina makarantu duk suka sa amma a mazhabar malik ba a yin gina masallatai da makarantu sai dai da sadaka ba da zakka ba wanda yake kuma wannan shine a mafi rinjaye wallahu ta'ala alam sannan falalar fitar da zaka rukuni ce daga rukunan addini wanda yake fitar da ita Allah zai tsarkake shi ya tsarkake dukiyar tasa ya tsarkake masu karba shi yasa aka kira ta zakka mai tsarkakewa duk waɗannan sun hada a ciki sannan kuma shaida ce akan cewa mutum da gaske mumini ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce was sadaqatu burhan mm. sadaka shaida ce na to da wannan tambayoyi sai mu shiga karatunmu insha Allah a ramar bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تعذبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم الله يقول إن الذين جاءوا بالإثم حقيقة وأن سكزوا da wato mummunan karya wato ƙagen karya osbatun minkum wata 'yar jama'a ce daga cikinku ya kumu muminai la ta sabuhu sharran lakum kada ku ɗauki kada ku tsammaci wannan labarin iran ƙaryar kada ku tsammace shi ya zamanto sharri a gare ku bal huwa khairun lakum a'a alheri ne a gare ku ya ku muminai bi kulli imri'in minhum daga kowane kowane mutum daga cikin li kulli minhum maktasaba min al-ithm kowane mutum daga cikin yana da abin da ya tsororuta na daga laifi wato zai samu sakamakonsa wallazi tawalla kibrahu minhum wanda ku ya jibinci babban laifin a ciki ya ɗauki nauyin babban wato kago maganar da ya ɗata daga cikinsu lahu azabun azim azaba mai girma ta tabbata a gare shi wannan ayar kamar yadda muka fara bagana akan ta jiya ita ce ayar da ta zo da abin da ya shahara da cewa qissatul ifk wato labarin kiran ƙarya da aka yi aka dangana ma a iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sayyidatuna Aisha as-siddiqatu binti siddiq a kissar haka aka ta shahara da ita qissatul ifk saboda kiran karya da aka yi ma haka Allah ya kira ta mm, Allah shi da kansa ya kira ta al-ifk wato gaga gurungungumiyar ƙarya muguwar ƙarya da aka kirkira aka wato aka kaga aka dangana domin a yi batanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin ba niyar batanci ake ga matarsa ba shi aka nufa sallallahu alaihi wasallam mm, to Allah maɗaukakin sarki ya kira ta al-ifk mm, don haka da haka ta shahara abin yana da kyau mu karanta kisar kamar yadda ta zo a cikin bukhari saboda zai sa ayoyin su da kara duk da yake yawa yawan abubuwan da suka zo daga bayan ayoyin wa'azi ne amma imamul bukhari ya kawo kisar daga riwayar zuhri daga aisha daga malamansa har su su wajen guda biyar akan hadisin Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da masu kagar ƙarya suka faɗa abin da suka faɗa akan ta Allah ya bayyanar da bara'ar ta ya kubutar da ita daga abin da suka faɗa kowanne daga cikin malaman na shi az-zuhri ya gaya ya gaya masa wani bangare na hadisin ya tattara hadisan nasu gabaki daya a siga guda ɗaya ya kawo to saboda shi imamu ne a ilimin hadisi da haddasa shi yasa aka karba daga gare shi amma ba kowane malaman hadisi suke malaman hadisi suke yadda su karbi wannan ba don saboda tsantsenin malaman hadisi in ka hada malamai da yawa wanne ne maganar wannan wanne ne maganar wancan saboda haka in ba wanda aka yadda da haddasa ba da amincin sa ba a karba daga gare shi kaga irin su Hamad ibn Hammad ibn Salama da yayi wannan da irin su Muhammad ibn Isa da suka yi wannan malaman hadisi ba su karba daga gare su ba amma zuhuri da aka yi zuhuri zuhuri ne yace Aisha daga Aisha radiyallahu anha tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana niyyar fita tafiya sai yi ƙuri'a tsakanin matansa kowace wadda duk wato rabanta wadda duk kibiyarta ta fito to sai ya fita tare da ita ta yi tafiyar tare da shi kowace tana so a yi tafiya da ita saboda ka sai ya ƙuri'a Aisha ta ce sai mana ƙuri'a a lokacin da zai tafi wani yaƙi da zai tafi an ce shine gazwatu banil mustalik ko kuma ita ce ake ce kuma almuraisiya a shekara ta hudu bayan hijira yace sai rabona sai kibiyata ta fito rabona ya fito sai na fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma bayan saukar ayar hijabi ne an kasa ana dauka na a cikin darbuka a sauke ni muka yi tafiya har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama kai harin yakin sa ya juyo zai dawo gida muka kusan shigowa Madina sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka yi sai aka yi sanarwa cewa a ɗaura sirdi a tashi sai na tashi yayin da suka yi da aka yi wannan sanarwa na tafi har sai da na ƙetare inda sansanin mayaka yake na je in samu in biya ta to bayan na gama biyan bukatata sai na fuskanto inda a taguwata take sai ga wani abun wuya na wanda aka yi shi daga wato a irin turaren nan na itace kusa afar ya yanke na nemi wannan abun wuyan ban gani ba wannan neman sai ya tsare ni daga wato sauran sansanin mayaka su kuma waɗanda aka ɗau aka ɗora ma nauyin ɗaukan darbukan tawa wanda suke ɗaukan darbukan a ɗora akan raƙumi idan za a tafi suka zo suka ɗauki darbuka suka suka ɗora akan raƙumi na wanda na kasance ina hawa na kasa su suna tsammanin ina ciki a lokacin nan mata sun kasance wato ba su da nauyi daga a lokacin nan wato kiba bata zo ta same su ba abinda kawai suke ci yan loma ɗaya kawai na abinci suke ci wato ba sa son su kiba to saboda haka su mutanen masu ɗaukan wannan a darbuka ba su mamaki ba su ji wani abu ba da za su yi inkari yayin da suka ga darbuka ba ta da nauyi ni kuma na kasance yarinya ce mai ma'abuciyar ƙananan shekaru wato bata tun da a lokacin nan na Aisha radiyallahu anha bata fi yar shekara goma sha uku ba mm. suka ɗauki suka tayar da raƙumi suka tafi abinsu ni kuma na sami abin wuya bayan rundunar mayaka bayan sansanin mayaka sun riga sun yi nisa na zo masaukinsu babu wani wanda yake in an kira shi babu wani wanda yake zai yi kira a ji shi babu wani wanda in an kira shi zai amsa wato babu kowa a wajen sai na nufi inda masauki na yake wanda na kasance a wajen na tsauka kan cewa na zaci cewar ai za su gaba su ganni ba sai su dawo su zo su same ni to ina cikin ina zaune a wannan wajen sai kawai idaniya a sai bacci ya dauke ni ne bacci Sufwan ibn al-Mu'attil as-Sulami thumma Zakwani shi aka bari a bayan runduna a bayan a bayan runduna cewa zai bincika ya ga abin da aka rasa ya ɗauko ah, <clears throat> sai ah, ya fito ya ah, zo sai gari na wayewa sai ya zo ya ganni a wajen inda nake kwance sai ya ga duhun mutum yana kwance yana bacci ya zo da ya zo sai ya gane ni da ya ganni domin ya kasance ya taba gani na kafin ayar hijabi ta sauka wanda ya nuna cewa matan annabi sallallahu alaihi wasallam rufe fuskar su suke saboda haka in ba wanda ya san su ba kamar yadda alqazi iya bai bayyana wannan sai na farka da naji ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lokacin da ya gane ni ya istirja'i sai na rufe fuskata da mayafina wallahi bai gaya min komai ba bai ce min komai ba ban ji wata magana daga gare shi ba in ban da wannan istirja'in da ya yi har sai da ya sunkuyar da taguwarsa ya sa kansa kan wato hannun taguwar sannan ni kuma na hau kan na taka taguwar na hau ya wuce gaba yana jan taguwar tasa har sai da muka riski rundunar mayaka bayan sun sauka suna bayan sun sauka suna gab da lokacin wato a tsakiyar rana to sai wanda suka halaka suka halaka wanda kuma ya jibinci wannan ba da labarin shine abdullahi ibn ubay ibn salul a nan wajen wato akwai wata wakfa da take da muhimmanci a wato lokacin da a hisham ibn abdulmalik shine yarima mai jiran gado a daular banu umayya to an san banu umayya ba sa son sayyidina ali mutanen syria bal har cewa limamai suke ma in sun yi hudu ba su rinka tsine saidina ali da ahlul bait sai umar ibn abdul aziz ne ya tsayar da wannan amma da sarakunan banu umayya saboda yakin da ya kasance tsakanin saidina ali da muawiya abinda suke yi kenan to sai shi hisham ibn abdul malik a gaban zuhuri da ya ruwaito wannan hadisin mm. sai ce ai ya ji an ce wanda ya jibinci yada wanda ya jibinci girman yada wannan kissar ba wani bane illa ali ibn abi talib to yanzu in a fada irin ta banu umayya aka je aka faɗi irin wannan wato kamar a garin da wato gwamnatin ampp take mulki a apc take mulki hmm, ka je ka zo ka faɗi aibin ɗan takarar pdp Hmm? ba mara ba za a yi da maganar ka ba hmm? ba nan da nan za a yi mara ba da maganar ka ba ko ba haka ba to ana faɗan wannan zuhuri a wajen sai ce la ba shi ba ne abdullahi ibn ubai ibn salun ne sai hisham ibn abdulmalik ya ce ƙarya kake ya ce kai ni ne zan yi karya? uwarka ta rasa ka hmm? ya ce uwarka ta yi wabinka ya ce da zan ji mutum da zan ji sauti daga sama ana cewa Allah ya halatta ai karya ya ce wallahi ba zan yi karya ba sannan ya ce sannan ya faɗa ya faɗi wa'annan malamai nasa ya ce alƙasim da urwa da amra da abdullahi bin utbata bin mas'ud sun gaya mun daga aisha cewa wanda ya jibinci yaɗa wannan zance abdullahi ibn ubay ibn Saluni sai ya kawo masa isnadi sai ya sham ya kus wannan shine shahid na cewa wa'annan malamai da kake gani duk da suna zuwa fadar sarakuna bai nuna kan cewa suna bin son ran sarakuna ba saboda adalai ne tsayayyu ne ba duniya ce a gabansu ba shigar da suka yi fada don maslahar addini ne mm. na to sai muka iso madina na rashin lafiya lokacin da muka iso har tsawon wata daya ashe mutane suna ta kutsawa a cikin maganar waɗannan makaryata masu kyagen magana ni ban san wani abu ba babu wani abu wanda yake bani wato yake bani a yake nuna min wani abu wanda yake ba ban saba da shi ba da nake ganin sa ba ko a cikin rashin lafiya ta sai dai kan cewa irin yadda na irin yadda tausasawa nake samu nake kula wato irin yadda nake samun tausasawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da nake rashin lafiya sai na ga a wannan rashin lafiyar ba na samun ta zai shigo ne kawai yayi sallama sannan sai ya ce yaya waccan sannan sai ya tafi to wannan shine abin da yake yake sanya ni nake cewa anya ko babu wani abu amma duk da haka bana tsammanin wani sharri har sai da wata ran bayan na samu sauki sai na fita a biyan bukata na fita bayan gari wato domin babu na fita bayan ta fita bayan gari sai ummi mista sai ta fita tare da ni zuwa jihar manasir shine inda wato gefen gari da muke zuwa muke zuwa muke samu muke yin tsuguno mun kasance ba ma fita daga dare sai dare wannan ku tun kafin wato a ɗauki banɗakuna a cikin gidaje kusa da gidajenmu al'amarin mu ya zamanto al'amarin larabawa na farko kan cewa ba sa yin banɗakuna a gida sai dai su je bayan gari domin su yi tsuguno to mun kasance muna ganin akwai matsi a gare mu akwai rashin wato akwai cutarwa muna ganin kamar ƙazanta ne mu ɗauki banɗaki a cikin gida to sai muka tafi da ni da ummu misfa ita kuma ummu miffa yar abu ruhum ibn abdumanaf ce mahaifiyarta kuwa yar sahar ibn amir ce wato halar sayyidina abubakar ce wato kanwar mahaifiyarsa ce wato da um, da da sayyidina abubakar ƴaƴan mata ne tunda uwarsa a a tunda uwarsa da uwarsa uwar uwar tasa da mahaifiyar sayyidina abubakar yan uwa ne saboda haka shi miftah ya zama zamanto kenan 'ya'yan mata suke da sayyidina abubakar radiyallahu anhu ɗanta miftah ibnu usasa sai muka dawo muka fuskanto gida tare da ummu miftah bayan mun gama wato tsugunan mu mun gama biyan bukatun mu sai ummu miftah sai ta tintibe da mayafinta wato irin mayafinta ya dan harɗe ta dinnan sai ta ce ta isa miftah ta ce tir da miftah sai na ce mata tir da abu haba me wannan abin da kika faɗa ya mugusta yaya zaki zagi ɗanki wanda yake mutum ne wanda ya je yakin badar sai ta ce ke wance baki san abin da suka ji baki san baki ji abin da suke faɗa bane sai na ce me suka faɗa sai ta bani labarin maganar makaryata masu kingiyar magana sai wannan ya daɗa kara min rashin lafiya a rashin lafiya ta da ta so mu samun sauki sai ta sake komawa ba daɗi da na koma gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo min ya shigo waje na yi sallama sannan sai ya ce yaya waccan sai na ce masa za ka bani izini na je gidan iyayena ta ce ni kuma a lokacin nan so nake na ji tabbacin wannan labarin daga wajen iyayena ta ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi min izini na zo wajen iyayena na ce ma mahaifiyata ya ummata menene abin da mutane suke zance da shi ne sai ta ce ya yata ki sauƙaƙa ma kanki wallahi da wuya a samu mace da ɗai wadda take mai haske mai samun wato mai samun wato wadda take a bar so a wajen mijinta wanda yake santa kuma gata da matsayi a wajensa kuma tana da kishiyoyi face irin wannan maganganun sun yawaita a kanta sai na ce subhanallah yanzu mutane abin da suke magana da wannan magana suke magana ta ce sai na yi kuka wannan daren gabaki ɗaya har gari ya waye hawa yana yaƙi ɗaukewa kuma ban samu sanya wato idanuna ban samu ɗanɗana bacci ba har sai da gari ya waye ina bacci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Ali ibn Abi Talib da Usama bin Zaid yayin da ya zamanto wahayi ya yi jinkiri bai sauko ba yana neman shawararsu akan rabuwa da iyalinsa sai ta ce amma Usama bin Zaid sai ya ishara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da yake ya sani na cewar iyalinsa barrantattu ne da kuma abin da yake ya sani a zuciyewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana son matarsa sai ya ce ya rasulallah iyalinka ne babu abin da muka sani sai alkhairi shi ko ali ibn abi talib sai ya ce ya rasulallah Allah ba zai takura maka ba akan sha'an Allah ba zai takura ba zai takura maka ba mata da yawa akwai su banda ita amma in ka tambayi wannan ku yangarta ta za ta gaskata maka zance shi sayyidina ali sai ya nuna baya son damuwar annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai dame shi saboda haka ya ba shi shawara shi ko usama ta bin zaid bayan ba da damuwa sai ya nuna ya karkata ga ya san abin da ran annabi sallallahu alaihi wasallam yake so mm. dukkanin su kaga nasiha kai said sayyidina ali ya gaya masa abin da kuma zai kawo masa sauki shine yace in ka tambayi wannan ku za ta gaskata maka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira barira sun san barira Aisha ta yantar da ita saboda haka yar ɗakin ta ce ta Aisha maulatta ce sai ce ya barira akwai wani abu da kika gani wanda yake sanya miki kokonto sai ta ce sai barira ta ce na rantse da la ta ce banga komai ba na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya babu wani abu in akwai wani abu da na gani tare da ita wanda yake zan aibata shi gare ta bai fi cewa ita yarinya ce mai ƙananan shekaru sai a sanya ta ta kula da kullun mutanen kullun da aka kulla za a yi gurasa ta gida a sanya ta ta kula da shi sai kawai ta yi bacci ta bacci har akuya ma ta zo ta cinye wato ya ainihin falalla ce kenan wanda take ita ba ta san wani abu ma yarinta tsananin yarinta tare da ita sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya nemi a yanke masa hanzari daga Abdullahi ibn Ubay ibn Salul annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi alhali yana kan mimbari ya kutaran musulmi waye zai yanke min hanzari waye zai waye wato zai yanke min hanzari daga wani mutum wanda yake cutarsa hatta kai ya zuwa ga mutanen gidana na rantse da Allah babu abin da na sani akan iyalina illa alkhairi kuma sun ambaci mutum wanda babu wani abu da na sani akansa sa illa alkhairi wato Safwan ibn Mu'attil kenan kuma baya shiga cikin wajen iyalina face tare da ni sai Sa'ad ibn Mu'az ya miƙe yace ya Rasulullah ni zan yanke hanzari a kanka idan yana daga cikin aus zan sara wuyansa jiya na yi kuskure na ce sa'ad ibn ubada shine shugaban aus sa'ad ibn shi shine shugaban aus sa'ad ibn ubada shugaban hazraj ne na'am to sa'ad ibn mu'az ya ce in yana daga cikin aus za mu sara wuyansa in ku yana daga cikin yan uwanmu na hazraj to ka umarce mu duk abin da ka umarce mu akan sa za mu zartar da shi sai sa'ad ibn ubada shine shugaban hazraj sai ya miƙe ya kasance salihin mutum ne amma a lokacin nan wato san 'yan kabilarsa sai ya ɗauke shi fushi akan cewa an taba kabilarsa sai wannan ya ɗauke shi sai ya ce masa'ad ƙarya kake yi na rantse da Allah ba za ka kashe shi ba kuma ba ka da iko ma ka kashe shi sai usaid ibn khubair shi ma shi kuma dan babban sa'ad ibn mu'az ne sai ya tashi ya ce masa ibn ubada ƙarya kake na rantse da Allah sai mun kashe shi kai munafiki ne kana ka ba da kariya ga munafikai sai wato da aus da hazraj abin ya zamanto wato rigima har suna tunanin a kama wato har abin yana nema ya kai ga wato doke-doke manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye akan mimbari manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana cewa su shiru su kawai har sai da suka kawai suka shiru aisha ta ce sai na ne kuka wannan rana hawaye baya ɗaukewa daga idona na kasa samun bacci iyayena suka wayi gari tare da ni na kwana har dare biyu ina kwana biyu ina bacci ba na kuma samun bacci ida hawaye sun ki ɗaukewa har dare biyu mm. tana kuka tana bacci a'a waƙad ba kai tu lailatai ni wa yau ma na yi wato dare biyu da wuni ɗaya ina bacci ina kuka ba na bacci hawaye baya ɗaukewa to su kuma har suka har iyayena suna tsammanin kan cewar wannan kukan kada ya je ya yanka wato kada ya je ya kawo mun ciwon hanta to muna muna zaune a cikin wannan hali suna zaune tare da ni ina kuka sai wata mata daga cikin mutanen ansar ta nemi izini ta shigo waje na ba ta izini ta zo ta zauna ita ma ta kuka tare da ni wato ta zo jajanta mata to muna cikin wannan hali sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo mana yayi sallama sannan ya zauna sannan tunda aka faɗa abin da tunda aka so wannan magana bai taba zama a inda nake ba kafin nan gashi ya zauna wata ɗaya wahayin komai bai zo masa ba dangane da sha'ani na sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalmar shahada yayin da ya zauna al'ada su kenan nan zai bude magana mm. yayi tashahhud yace ashadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan yace bayan haka ya Aisha a labari akan ki ya zo min da kaza da kaza to idan ke barrantatta ce wato babu wani abu da kika yi to Allah zai bayyana kubutarki ki zai bayyana gaskiyar ki. idan kuma kin yi niyyar aikata wani in kuma kin aikata zunubi ne to ki nemi gafara Allah ki tuba ya zuwa gare shi domin bawa idan ya yadda ya shaida ma Allah zunubinsa sannan ya tuba ya zuwa ga Allah Allah zai karbi tubansa ga a cikin wannan akwai bayyana sharuɗan tuba cewa tuba sai an yi itirafi shine nadama sannan a ce an koma ga Allah an yi niyyar ba za a sake ba to yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama maganarsa yake sai hawaye na suka tsaya sai suka ɗauke hawayen har ma bana jin wani ɗugo na wato na hawayen tare da ni sai na ce ma mahaifina ba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jawabi akan abin da ya faɗa sai ya ce wallahi ban san abin da zan faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na ce ma mahaifiyata ba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jawabi sai ta ce wallahi ban san abin da zan gaya ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai na ce alhali ni kuma yar yarinya ce mai kananan shekaru ka duba ya shekara goma sha uku la aqra'u kaseeran min alquran ban haddace da yawa daga cikin alqur'ani ba wato ballantana ta san ayoyi tace wallahi kun ni na sani cewa kun ji wannan zancen da kuka ji har ya tabbata a cikin zukatanku kuka gaskata abin da kuka ji idan na ce muku ni barrantatta ce kuma Allah ya sani cewa ni bari'a ce barrantatta ce ba za ku gaskata ni da wannan maganar ba idan ku na yadda da ku da akan cewa na yi al'amari wanda Allah ya san kan cewa ni barrantatta ce sai ku gaskata ni wallahi ba na ji na da wani misali dangane da tsakani na da ku illa maganar baban yusuf a wata riwaya ta ce ina ma kokarin in tuna sunan ma na manta sai kawai na ce baban yusuf ta manta da yaqub din ya ce fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifu wato al'amarina shine kyakkyawan hakuri kuma Allah shine wanda yake abin neman taimako akan abin da kuke sifantawa wato a gare ni ta ce sannan na juya na kwanta akan shimfiɗata ta ce alhali ni na san a lokacin nan na san cewa ni barrantatta ce kuma Allah sai ya saukar da bara'ata da gaskiyata amma wallahi ban tsammaci cewa Allah zai saukar da wahayi da za a ringa karanta shi akan sha'anina ba a sha'anin nawa a cikin zuciyata ina ganin bai kai bai taka kara ya karya ba da har za a ce Allah ya yi magana akan sha'anina da abin da alkur'ani da ake karantawa Kusan cewar sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce nan amma na kasance ina kauna cewa Allah zai nuna ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani mafarki a cikin bacci wanda zai nuna masa bara'ata to ta ce wallahi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar wajen ba bai fita daga inda muke ba ba wani ma daga cikin mutanen gidan da ya fita har sai da wahayi ya sauka gare shi sai irin abin da yake samunsa na wato a na tsanani da cewa numfashinsa ga wato a numfashinsa ya canza yayin da ake yi masa wahayi har ma ka rinka ganin kamar lu'ulu'u ne yake sauka wato na gumi daga fuskarsa a cikin rana kuma fa wanda yake ana tsananin sanyi amma sai kaga gumi ya rufe shi in ane masa wahayi saboda gir saboda nauyin maganar da zancen da ake saukarwa a gare shi tace yayin da aka yaye ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka yaye masa wato wahayin ya dauke sai aka waye masa sai gashi sai aka yaye masa sai gashi yana dariya a farkon kalmar da ya faɗa shine ce ya Aisha amma Allahu azza wa jalla faqad barra'aki ya ce ya aisha to Allah dai ya bayyana bara'aki ya kubutar da ke sai mahaifiyata ta ce miƙe zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce wallahi ba zan tashi zuwa gare shi ba kuma ba zan gode ma kowa ba sai Allah doka san mace da mijinta <laughs> ba ta ba ta yi eh, <laughs> kuma ai saboda miji ne sai Allah azza wa jalla ya saukar da innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsibuhu ita ce wannan ayar da eh, eh, nan ya kawo ta da kira'an la tasibu ayoyi goma ga baki ɗaya haka suka sauko a jere yayin da Allah ya saukar da bara'a ta sai abubakar siddiq radiyallahu anhu ya kasance shi ne yake ɗaukan nauyin ciyar da mista ibn usasa saboda kusancinsa da kuma talaucinsa sai ce wallahi ba zan sake ciyar da mista komai ba har abada bayan irin abin da ya faɗa akan aisha sai Allah ya saukar da walaya ya tali ulul fadli minkum wasa'ati an yutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillahi wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim ma'abuta falala da yalwar dukiya daga cikin ku kada su rantsuwa kan cewar ba za su sake ba za su bama wato ma'abuta zumunci da miskinai da muhajirai a tafarkin Allah ba su afwa su kau da kai shin ba kwa so Allah ya muku gafara Allah mai yawan gafara ne mai jin kai sai abubakar ya ce bala ya ce a'a wallahi ina so ni ma Allah ya mun gafara sai ya koma yana ciyar da misbah irin abin da ya kasance yana ciyar da shi ya ce wallahi ba zan hana shi daga gare daga wannan ciyar da nake masa ba har abada aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tambayar zainab bintu jahash akan al'amarina ita kuma zainab ta kasa tana yana cewa ya Zainab ma za a alimti aw ra'aiti Zainab me kika sani me kika gani sai ta ce ya Rasulullah ahmi sam'i wa basari na tsare gani na na tsare jina ma alimtu illa khaira ba abinda na sani sai alkhairi وهي التي كانت تسانيني من rasu رسول الله alaihi الله عليه ita ce wadda muke wato kunnan doki tare da ita a cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Zainab binti Jahash ga ta yar uwar Annabi sallallahu alaihi wasallam hmm, sannan kuma ga ta tana alfahari da cewa Allah ne ya aurar da ita ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba waliyanta ba sannan kuma ga wajen kyau eh, Allah ne waliyanta shi ya aurar da ita sannan kuma ga wajen kyau ita ma ba ana maganar kyanta Zainab binti Jahash ana maganar kyanta saboda haka ita ce wadda yake kusan take take kunnan doki da Aisha a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin duk matan amma sai Allah ya tsare ta da wara'u wato da tsantseni a cikin addini amma yar uwarta Hamna sai ta je tana yin tana taya yar uwarta kishi ita sai ta je tana faɗa ita ko Zainab sai ta kama bakinta sai ta halaka sai ita Hamna ta zamanto ta halaka cikin waɗanda suka halaka na ahlul ifk hmm. to waɗansu suna cewa allazi tawalla kibrahu shine Hassan ibn Sabi mai ma annabi sallallahu alaihi wasallam waka Aisha ta ce Aisha radiyallahu anha ta ce Aisha radiyallahu anha ba haka ta ce abin da ya sa ma suke faɗa saboda sun ga kamar a cikin Bukhari Aisha tana cewa ai makantar da yayi wata ita ce azabun azim din alhali ko ba haka bane wanda yake tawalla kibrahu shine Abdullahi ibn Ubay Aisha tana tana yaban Hassan domin wata ran shine ya shigo yana ce mata yana mata yabo yana cewa hasanun razanu la tuzannu bi ribatin wa tusbihu gharta min luhumil ghawafil wato a hasanun wato katangagga razanun mai tsarki la tuzannu bi ribatin ba a tuhumarta da wani abu wanda yake sanya kokonto akan sha'aninta da ya yabe ta likita amma akai ba haka kake ba saboda shi ma yana cikin waɗanda suka rinka yawo da maganar shi ma ya to wanda duk suka yawo da maganar sai aka yi musu haddi shi kuwa abdullahi ibn ubay ibn salul shugaban munafikai sai aka kyale shi ba ya masa haddi ba saboda kar abin ya zama fitina aka kyale shi da aikinsa allah maɗaukakin sarki ya masa hukuba domin ya mutu kafiri bai mutu a cikin musulunci ba saboda ya jibinci wannan a shi ku hassan aisha tana cewa duk da wannan abin da ya yi ta ce idan na tuna baitocin da ya yi na ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam kariya daga abu sufyan daga abu sufyan sai na kama kuka saboda irin ganin inda ya tsaya ya amfani da harshensa wajen kara annabi sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa menene hajauta muhammadan fa ajabtu anhu wa inda allahi fi zakal aljaza'u da kayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam habaici ni kuma na yi raddi a kansa kuma ladana yana wajen Allah ah, yake cewa menene a ah, ah, tahjuhu wa lasta lahu bi kuf'in mm, a tahjuhu wa lasta lahu bi kuf'in kai ne zaka ce zaka yi wato zambo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kai ba tsaransa bane yace fa in fa inna abi menene yake cewa fa inna abi wa fa inna abi wa itrati wa mali li'irbi rasulillahi minku yake wato abiyat ne masu daɗi wannan hamziyar tasa yace ike cewa dukkan da dukiyata da ni da kuma mutunci na ga baki ɗaya li'irbi rasulillahi minkum li'irbi rasulillahi minkum wiqa'u wato kariya ne ga baki ɗaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato abiyat waɗanda suke a masu abin nan ibn kasir ya kawo su a cikin tafsirinsa kuma wannan ma tana cikin kasidar hassan a cikin sahih muslim to sai mu ci gaba da tafsirin na'am Allah ta'ala ya ce آه، لولا إذ سمعتموه لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم to a waccan ayar Allah ta'ala ya ce la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum kada ku yi tsammanin wannan kirar ƙarya da aka yi aka danganta ga matar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam siddiqatu bintu siddiq kada ku tsammace shi sharri ne a gare ku ko musulmi a'a alheri ne a gare ku ya aka ya zamanto alheri wato a fawaid ɗin da ke ciki a cikin wannan kissar kamar da makaranta karanta hadisin a Buhari Ibn Hajar da ya fitar da su tun haka zalika masu tafsiri kamar hatta shari a cikin tafsirinsa shi ma ya kawo wajen tafsirin bal huwa khairun lakum daga cikin abin da shi daga cikin abin malamai suka ambata na cewar wannan kisar Allah ya fitar daga cikin zukatan muminai zaton cewar abin zai zamanto sharri ne ga muminai sai ya tabbatar da cewa alkhairi ne a gare su domin abin da suke tsammanin na sharrin Allah ya kawar da shi ga baki daya ya tabbatar da kan cewar wato akwai fa'idodi da yawa ga musulmi na farko dai da shi ne aka samu tantancewa tsakanin tsantsan muminai da munafukai domin wanda suka rinka yawo da wannan sai ya zamanto su ne ake tuhuma da munafinci in ma munafinci na itikadi kamar su abdullahi ibn ubai wa in ma munafinci na aiki wato na karya kamar yadda su misbah su kai sannan kuma allah ya kawo hukunce-hukunce waɗanda za su yi maganin fasikai daga fasikancinsu wannan kaga alheri ne ayoyin da suka zo na bayyana hukunce-hukunce kuma suka zo da bayani a cikin ayoyi wai na a kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wai na a inda yake cewa a cikin kisar daga can wajen karshe. inda kamar yadda za mu gani inda yake cewa wai yake cewa ya idu kuma wai yubayyinu Allahu lakumul ayat eh wallahu alimun hakim wai yubayyinu Allahu lakumul ayat to ka gani wannan yana daga cikin fa'idarsa sannan kuma a ciki ya zamanto aka aka tabbatar da bara'ar manya-manyan mutane daga cikin su shine Aisha radiyallahu anha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin tabbatar da tuhuma ga Aisha tuhuma ce ga tabbatar da tuhuma ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan munafukai su daɗa ƙara samun ƙunci da ɓacin rai ya zamanto sun wayi gari wulaƙantattu ababen zargi suna zargin kawukansu babu wanda wato ba za su sake yin wato farin ciki da abin da suke tsammanin zai kawo ma mumine bakin ciki ba ne don abin da suke tsammani kenan zai kawo musu bakin ciki sun soma murna sai suka ga abin ai ya zamanto ma wato abin ba abin bakin ciki ba ne ya zamanto alkhairi uhm, eh domin ba abin da suka yi niyya da kawo wannan kirkirar karya illa su cuci musulmi to amma sai ga shi abin Allah ya kawo sannan kuma mu'jizozi suka zo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka kunshi bayanin abubuwa na gaibu to sannan sai Allah ta'ala ya ce a cikin wannan ayar wannan kuma wa'azi ne Allah yake ya ce laula if sami'tumuhu kaka yayin da kuka ji wannan zance zannal muminuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira kaka yayin da kuka ji wannan zance muminai maza da muminai mata ba su yi zaton alkhairi da kawukansu ba wa qalu hadha ifkun mubin kuma ba su ce ko kuma su ce wannan kirar ƙarya ne wanda yake mabayyani wato wajibin muminai yayin da suka ji magana wadda take bata dace a cikin wato mutuncin dan uwansu mumini ba shine su kyakkyawan zato su kame zuciyarsu ai shine su yi kyakkyawan zato ga muminai su tsarkake zuciyarsu daga wato zargi ya shiga a cikin zukatansu kuma su tsarkake maganarsu wato ba kawai su ce su yi kyakkyawan zato ba su faɗa alheri wa qalu hadha ifkun mubin su ce wannan wato a kiran ƙarya ne mabayyani wannan shine ladabi yayin da aka kawo maka mummunan zance gami da dan uwanka mumini ka ɗauka kan cewa kai idan kai ne za ka yi haka kai masa kyakkyawan zato shi yasa da abu ayyub al-ansari matarsa ta zo tana gaya masa irin labarin da ake faɗa sai ya ce mata haba ummu ayyub yanzu ke kina matata irin wannan abin zai samu gare ki a ce ke ce har ake har za ki je ki abin da ake gani abin alfasha tare da wani kina matata sai ta ce a'a shi to ba za ki zancen ya za sannan ya za ki ba za ki irin wannan zato ba kyakkyawa ga matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce haka ne saboda haka wannan ayar ta nuna ladabin da ya kamata mumini ya ɗauka dangane da wato abin da za a gaya masa kuma ta tabbata da za a gaya masa dangane da haƙin ɗan uwanka mumini kuma ta tabbatar da ka'ida muhimmiya ka'idar wato husnul zanni bil mu'mini kyakkyawan zato ga muminai shi yasa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu jitanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni ithm ya ku wanda suka imani ku nisanci da yawa daga cikin zace zace domin wani sacin zato laifi ne to wannan ayar ita ta tabbatar da ce zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira muminai maza da muminai mata fi zaton alkhairi da kansu wannan laula din nan harafi ne na wato at-tawbih kwabi ne wato me yasa ta yaya aka yi dan yayin da wannan da kuka ji shi wato ba ku yi zaton alkhairi da kanku ba kuma ku ce wannan magana ce wadda take ta ƙarya ya zamanto kun kame ga barin suka akan muminai wato wannan kuma duk don a tabbatar da zaman lafiya da idan zukata suka zamanto lafiyayyu ne wajen zato da yan uwansu to shine za a samu wato a zaman lafiya Allah ya ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada kaka basu zo akan wannan labarin ƙarya da suka zo da shi ba da shaidu guda hudu kamar yadda yake shine hukunci akan kwatankwacin sa fa iblam ya'tu bi shuhada'i to yayin da basu zo da shaidu ba fa ulaika inda Allahi humul kadhibun to waɗannan a wajen Allah su ne makaryata a wajen Allah malaman tafsiri yawa yawan su sun ce a cikin shari'ar Allah makaryata ne waɗansu kuma suka ce waɗannan a cikin ilimin Allah wato makaryata ne wato Allah ya san makaryata ne shi yasa ba su kawo shaidu guda hudu ba domin cewar a cikin shari'ar Allah ai dama shari'ar Allah aya ta riga ta zo ta bayyana kama su kuma yancin malaman da suka ce faula'ika inda Allah a cikin shari'ar Allah ma'ana aiki ne da hukuncin yanzu tunda dama Allah madaukakin sarki ya faɗa a farkon surar walladina yarmuna al-muhsanati thumma a ya'tu bi arba'ati shuhada' to shine aiki da wannan surar wato a cikin hukuncin da Allah ya bayyana a cikin wannan surar yayin da ba su zo da shaidu hudu ba da za su yi shaida tare da su to waɗannan makaryata ne a wajen Allah to kuma a wajen Allah makaryata ne tunda babu wani abu na zargi da za a samu a cikin wannan domin abu ne wanda yake ba ɓuya aka yi ba a cikin tsakar rana ya taho ya zo ya sami rundunar mayaka bai silale ba ya je gari sai dai kawai a zo a same su sun zo ko kuma sai da suka zo gari kowa ya watse sannan ya zo ya kawo aisha gidanta a cikin rundunar mayaka tsakar rana ya zo suka zo tare suka zo suka riski runduna to da babu wani ba a cikin zuciyarsu na zargi hmm. to shi yasa Allah ya ce a wajen Allah waɗannan makaryata ne na'am sai Allah ya ce launa fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid duniya wal akhirati lamassakum fima aghaftum fihi azabun azim da ba dan falalar Allah a gare ku ba wato da ni'imomi daban-daban da Allah ya yi muku da rahamarsa a gare ku a cikin duniya yadda Allah ya buɗe muku ya saurara muku kutuba Wal'afira da kuma a lahira yadda ranar lahira zai muku afwa to lamassakum ma afaftum fihi azabun azim da azaba mai girma ta shafe ku a cikin abin da kuka tsuka kuka kutsa na zance akan wannan saboda kun yi zance akan al'amari mai girma abin ya danganci wato martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya danganci suka akan wato mutuncinsa shine mutuncin iyalinsa to Allah da ba don rahama da ya muku ba da falala da ba don falala da rahama ba da wato azaba ta shafe ku shine wato a bulalar ma da za a yi da zargin ma da za a yi sai uga ba komai bane akan azabar da za ta zo muku da ba don rahamar Allah da falalarsa ba ibtalaqawnahu تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه حينا وهو عند الله عظيم yayin da kuke bayayeniya tsakaninku da harsunan yayin da kuke bayayeniyarsa da harsunanku wato kuna ba ma juna wannan ya faɗa wannan ya faɗa wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm kuma kuna faɗi da bakunanku abinda ba ku da ilimi a gare shi wato ba da ilimi na hakikanin sa dan ba ku shaida ba wa tahsabunahu hayyina kuma tare da haka kuna daukan wannan al'amarin sassauka ne ba wani abu wanda yake wani abu abu dai wanda kawai za a yi hirarsa kamar da yadda ake ba mu baki haƙƙinsa hmm. abin da ake so kenan an zauna a majalisi a faɗa ba abin da ya kai sauƙi irin ka zauna ka faɗa abu hmm. Hmm. kuma yanzu abin ya kama ba ma sai ka zauna sai kun zauna a majalisi ba sai ku zauna a virtual majalisi ta hanyar waya sai ka tura kana ji jikin ka na rawa kafin ka gama karantawa ma kana tunanin yawa za ka tura ma kuna ɗaukansa mai sauƙi Allah ya ce wa huwa inda azim alhali ku mai girma ne a wajen Allah mai girma ne a wajen Allah a cikin laifi saboda ne kun zargi kun jefi wato masoyiyar masoyin Allah da abin da take ita barrantatta ce kun zamanto kun yi suka a mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun yi kokarin tawaye darajarsa da martabarsa don haka abin da kuke tsammanin ba komai bane a wajen Allah mai girma ne abin da zai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dame shi har wata ɗaya yana juyayi a kansa kuna ta magana a kansa ai kun san kuma mai girma ne a wajen Allah nan Allah madaukakin sarki ya bayyana kishin sa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa duk wanda ya taba shi da abin da yake ganin ba komai bane to a wajen Allah babba ne a wajen Allah babba ne to shi yasa ne ma Imam Malik ya ce duk wanda ya zargi Aisha ya saki bakinsa a kanta da abin da Allah ya barrantar da shi da abin da Allah ya barrantar da ita to wannan ba mumini bane wannan ba mumini ba ne na'am ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم الله يتي ولولا إذ سمعتموه to يا عندك جوانا da qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha ba ku ce baya kasancewa gare mu mu yi zance da irin wannan magana da irin mu faɗi irin wannan zance domin kazafin ma kun mutane haramun ne mai girma ne a wajen Allah ballantana as-siddiqatu binti siddiq a matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a lokacin nan ai sai ku ce subhanaka tsarki ya tabbata a gare ka wato muna tsarkake Allah wannan magana ce mai girma da za mu tsarkake Allah mu tsarkake kanmu ga barin faɗanta hadha buhtanun azim wannan ƙarya ce wadda take mai girma wato saboda girman wadda aka aka yi ma wannan sharri domin girman zunubi da kuma wulakantarsa da yana yana rataya da wanda aka danganta ta aka danganta gare shi ne ya ibukumullahu an ta'udu li mithlihi abada Allah yana yi muku gargadi kan ku sake kan ku koma ya zuwa kan kada ku sake komawa ya zuwa ga kutankucin wannan har abada in kuntum mu'minin in kun kasance mu'mini wannan shine umdar malik na cewa duk wanda ya zo ya tuhumci aisha da wannan zunubin da Allah ya barantar da ita ya kafurta da wajen malik ya kafurta za a kashe shi mm. a su shafi'i ne suka ce a a'a yi abin nan yana nan dai akan cewar za a yi masa hukuncin a kazafi wa yubayyinu lahu lakumul ayat kuma Allah yana bayyana ayoyi a gare ku wallahu alimun hakim Allah masani ne wato mai cikakken ilimi ne dukkan halayen da kuke ciki kuma ya nuna muku cikakken sanin sa a cikin wannan kissar hakim wato gwani ne a cikin hukunce-hukuncensa da tsare-tsarensa a cikin wannan akwai wato faranta mu muminai rai da ba su fiƙa da hukuncin Allah yadda za su ji kan cewar suna karkashin inaya da kulawar Allah cewa duk wani hali da za su shiga sai ka ga ayoyi sun zo da za su bayyana musu komai ya zamanto kan cewar bakin ciki da damuwa da suke ciki da rikici da ya zo musu sai ga Allah ya komai ya zama kiliya to wannan yana nuna inayar Allah ga bayi Allah madaukakin sarki ka zamanto mu Allah ka karba mu da alkur'ani wannan shine amfani shine albarkar alkur'ani alkur'ani kullun haka yake rayayye ne to Allah ya rayar da mu da irin rayuwa da alkur'ani Allah da rayuwa da Allah yake bayarwa da littafin sa mai tsarki Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا اللهم ارحمنا ونجنا من هذا الوباء واكشف عنا وعن العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين وقنا من سيئات آثاره وأجرنا من شره جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين